تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا wannan aljannar da aka siffanta ta da waɗannan siffofin ita ce za mu gadar da ita ga bayanmu waɗanda suka kasance masu aiwatar da umarninmu da nisantar abubuwan da muka hana yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci siffofin masu tsoron Allah sai ya ambaci cewa tsoron Allah shi ne tsayuwa akan umarninsa ya ce